za mu majalisi na sha hudu a cikin littafin تزيين الخطاب في أعداد السؤال والجواب أغراض السؤال في مجالس العلم manufofin da suke sa ayi tambaya in an zo majalisin ilimi kun ga can an faɗa mana asnafu sa'ili nau'in masu tambaya an ce mana akwai su'alu la'alim li'alimin mithlihi ko akwai kuma nau'i na biyu سؤال المتعلم لمثله فانا اقول سؤال العالم للمتعلم فيكم سؤال المتعلم للعالم كو وينزكم اغراض السؤال في مجالس العلم وان من فيني اكين تنبيا دومن سو ولا بد للسائل ان يكون له غرض في سؤاله واجبين ان تنبيا يكسن شنا ده منفعة تنبيا سا كده كي تنبيا ده منفعة يزم تنبيا كأقوي منفعة walgardu abinda ake cewa manufa ga tarifin manufa nan manufa ga ta huwa ma yurja an yakuna natijatan nihaiyatan wara'a fi'il shay'in a takaice idan an ce algar manufa abinda ake nufi da manufa huwa ma yurja an yakuna natijatan nihaiya abinda ake fatan ya zama shine sakamako na ƙarshe wara'a fi'il shay'in an aiwatar da wani abu shi na ke ce musu manufa idan dai kaza to me zai haifan mu kuma wannan haifarwar ta zama ita ce a da nake so shi na ke ce ma manufa shi bahaushe da ya ce burin maji hajji sallah wai manufar mai aikin hajji in ya je ya samu sallah sallar da yake nufi ni tawilin da nake yi a ce ranar idi an kai ya kai idi so da rana ake gama hajji haka na fassara maganar bahaushe la'alla masu hausa haka suke ne yake nufi masu ilimin hausa su suka amma ni fasara da nawa bahaushe kenan burin maji haji sallah shi ya sa ma za ka idan aka haifi mutum ranar sallah shi ya ce mai alhaji ko ba haka bane hujja ta kenan eh to manufa me kake so ka samu a ƙarshe shi ne ake nufi to ana son mutum kasance yana da himmatu na ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi a cikin littafin sahihul khatir yace samar da ulul himma ga mutum yace in ka zo da a ce ya halatta mutum ya addu'a ya ce Allah ka mai da ni annabi ana addu'a ya addu'a ce Allah mai da kai annabi ko annabta ya kamata ka roƙa ba ka nemi waliyantaka ba kaka ce ya Allah ka sa in zama waliyi ka ce ya Allah ka sa in zama annabi saboda ai ita ce alhimmatul aliya ko sannan kuma da mutum Allah zai tambaye shi a ce wani zaɓi yake so a halitta to ya zaɓa Allah mai da shi mala'ika ba mutum ba so da dan Allah ba zunubi mala'ika ko la ya sunan Allah ma amara wa yafaluna ma yu'maru sannan ya ce da mukami kake ne ba ya halatta a nemi mukami to ka nemi shugaban kasa ka nemi gwamna shi ne a aulun wulihin yaki za ku shiga makaranta na sha buga mana wannan misalin za ku buga za ku yi an ba ku admission a jami'a sai a tabi sai ka ce first class nake so first class nake so da izinin Allah ka ce a kuma da ɗan tarbiyyar su ɗan maka to ba komai a ka nemi first class shi yasa man suka ce idza sa'altumullaha jannatahu fas'aluhu al-firdaus al-a'la in za ku roki Allah aljanna kaka ce ya Allah ko da bakin kofa ne a bani a ce ya Allah mun Allah ka bani al-firdaus al-a'la ita ce aljanna wacce ta fi ɗaukaka to shine shine shine ulumul himma al-himma al-aliya kenan shine mutanaddi ce idza ghamat fi sharafin marudi فلا تقنع بما دون النجوم قطعم الموت في أمر حقيري قطعم الموت في أمر عظيم يرى الجبناء عنا العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم يتشي إن ذاك القوبية كإنا خشي سمحة كلا فلا تقنع بما دون النجوم قد ka كيف كل to توراري da آه، kasa da توراري توراري ما هو النيف نيسا شو tauraron ma wanne ita faɗamul mawuti fi amrin haƙiri sai ɗanɗa na mutuwa a walakanci faɗamul mawuti fi amrin a ba su da bambanci da na mutuwa a al'amari babba cikin da za a mutu ba zai ka ɗauki babban ba ya ce yara jubana wa an da la'adi ya ce matsorata wai suna tsammanin a gaza wai hankali kake da shi a ɓoye ka sa hijab ka zama mace شياع وتلك خبيئة الطبع اللئيم يسألنا الطبيئة يوجرى شيطاء مبيعة لا لا تشيء طبيئة خيطاتا كتشان تشلا وشيني عكي تشمس على الغرب شيني عكي تشمس على الهدف من غير يكون شيني عكي تشمس على المراء بسو ننسي ومية ما نفكح بكي تمريع والسائلون في مجالس العلم تدور أغراض أسئلتهم حول هذه البنود الآتية masu tambaya a majalisoshin ilimi manufofin tambayarsu suna zagayawa ne a ƙarƙashin waɗannan abubuwan da za a lissafa mana duk wata manufa ta tambaya a majalisin ilimi to da wuya ta fita cikin waɗannan da za a lissafa al'awwalu na farko as-su'alu 'anil hukm ka zo kai tambaya ka ce me hukuncin kaza Kana wannan ko babu burin ka san me hukuncin sa sai ka ce me hukuncin salatu at-tasbih ko misali me hukuncin salatu zuhur me hukuncin salatu tahiyyatul masjid me hukuncin salatu rak'atay al-fajr ko me hukuncin salatu duha kaga duk hukunci kake nema me hukuncin mutumin da ya ce ma matarki matarsa habluki ala ala gharibi me hukuncin sa kaga duk wadannan wujuban aw tahrima a faɗa masa wajibi ne ko haram ne abu استحبابا ne ko كما أفضى مس أبو مستحب نكو مكروه أو إباحة كوكو ne نكو صحة shin wannan abin ya inganta wa fasadin koko lalatacce ne kabulan za a karbi wannan abin auraddan koko za a yi watsi da shi sawaban in an yi akwai lada au iqaban koko azaba za a ma mutum kaga duk darbuhu an ya'lama hukm shay ya san hukuncin wannan abin manufarsa kenan abu na farko kenan قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن القيم رحمة الله عليه يقضي أكسلتات نساء إعلام الموقعين عن رب العالمين يتفقن سأل عن الحكم إذن يتنبيع يتنبيع جمد حكمشي فللمسؤول حالاني توشي وانت تنبيع هنا دينيه قدابيه إهداهما حالي نفرقه أن يكون عالما به يزم يا سنقنشا to ya bashi amsa wasaniya na biyu kuma halin nasa an ya kuna jahilan bihi ya zama bai san amsar ba fa in kana jahilan bihi haruma alaihi itta'u bila ilmi idan ya zama bai sani ba to haramun ne ya bashi amsa ba tare da ilimi ba fa in fa'ala fa alaihi ismuhu wa ismul mustafti idan ko ya je alkafira ya bashi amsa kuma ya je aiki da wannan fatawar da ya bata to zunubinsa da zunubin wanda ya aikin binna kansa mun gane kun ga akwai haɗari ke so daga in baka san hukunci ba a ce baka sani ba Shi kenan ka huta na الثاني نبي السؤال عن دليل الحكم manufa ta biyu ita ce a tambaya mutum ya zama ya tambayi dalilin hukunci da aka ce haramun ne sai to ne hukunci ko kuma a ma ce ba sai ce menene dalilin malamai ko ne dalili da ya sa aka ce zina haramun ce har yanzu nan ne yastadil la ya tsulubu la ya sa'adu anil hukumi bal yastajib yana nema a kafa masa hujja ne nassan aw istidlalan so yake a kawo masa nassi tsantsa aw istidlalan ko kuma a'a a kawo masa mastunjata min an abinda daga nassi aka kalle shi kamar kiyasi ko istihsani ko maslaha muktala ko urfi ko makamantan waɗannan daga cikin al-usulu tabi'a hanyoyin da ake bi na kafa hukunce-hukuncen shari'a wanda ba a ce musu nashi nasi su ne guda uku ƙwa'ani sunna ijma'i suna ake musu annas amma duk waɗanda ba su batu ana ce musu istidlal mun gane ma فالنص ما ثبت عن طريق القرآن أو السنة نطقا أو فهما abin da ake cin nasi shine abin da ya tabbata ta hanyar alkur'ani ko sunna nutqan a ga abin ƙwalo-ƙwalo shi ne nutsan almantuku ce nan au fahman da kuma ya kasance fahimta a kai fahimu kuma kala biyu ne akwai mafhumul mukhalafa akwai mafhumul muwafaqa mafhumul muwafaqa shine ya kasance abu ya dace abinda aka yi shiru ya dace da abinda aka ambata abinda aka yi shiru ya dace da abinda aka ambata yanzu misali da Allah maɗaukacin sarki sai ya ce mana yake cewa sai yake cewa eh, abin nan in ma ya bulugan na inda kalkibar a haduhuma a kilahuma fala ta kullahuma uf idan iyayen mutum suka kai tsufa ɗaya daga cikinsu to kaka musu wai kaka musu tsaki ko kaka musu musu kashi ka ga mafhumul muwafaqa kuma wa aula ma shine ne aka zage su zuce su mafhumul muwafaqa kina shine suke cewa ma sukita anhu aula min ma nutika bihi ko al maskutu anhu min al bihi abinda aka shigo ba ambatan ba abinda aka ambata shine suke cewa mafhumul muwafaqa mafhumul mukhalafa shi kuma shine abinda ya saba masa abin ya saba musu yanzu nan da aka ce fala ta kullahuma uff da ba a ce wa kullahuma kaulan karima ba to yanzu wa kullahuma kaulan karima shine kishiyar min fala ta kullahuma uff an ce kaka ce musu kashi. to me kamata ka ce musu ce musu ba damuwa ba damuwa ko a yi kaza ba damuwa insha Allah za a yi kaga shine mafumin mukhalafa an ce ka a musu kaza an ce ka a zage su su me kamata a musu a yabe su ka a duke su me kamata a musu a ciyar da su a tufatar da su a girmama su shine mafumin mukhalafa to shine tahammu walisti dilali shi kuma dilali ba su wata an ɗari a hadil adillati tabi'ati shine wanda ya tabbata ta hanyar dalilai ɗaya daga cikin dalilai wanda suke bin waɗancan القياس كمان قياسي أو الاستثاني كو استثاني أو غيره كو مكمنشنسا شي استثاني كان قياسي عند قياسي بزي أيتي بزي أي استثاني من غاني الثالث نأكو السؤال عن وجه دلالته أي تنبيع أجمد بستنشن هجة كتفسير آية كمان فسر آية يغاد استنباط حكم منها أنا سوء أتشغله كنشي أتشغلتا hadisin ko kuma hadisi, أو حديث كوكما حديثي يسأل عن كيفية الاسم لله أتيت هذا أقف حجة دون حديث وكيف ثبت الحكم به ya hukunci حكم شيء da دشي domin zaka iya jawo hadisi ko ka jawo aya amma kuma babu fuskancin abinda kake son ka kafa hujja da shi a ciki ko ba ka bane hadisi na magana kan wani abu sai kuma sai ka ɗauko sai ka baka shi akan wani abu wanda wannan shine istinbati الرابع منفعة هدوء السؤال عن الجواد أم معارضيه وذلك في المسائل المختلف فيها السؤال عن الجواد أم معارضيه ya zama kai ne aka zo aka maka tambaya akan ka ba da amsa a game da waɗanda suka saba maka musamman a matsalolin da aka yi saɓani a kansu an kana bada da fatawa kan kaza sai wani ya zo ce ya maka tambaya ce Allah ga su malam abu kazan nan da ake faɗa ya yake kagen su ake kai raddi ga waɗanda suka zama sun saba maka a fahimta shi ne su a aljawabu an mu'aribi ka ba waɗanda suka ba an zo an maka tambaya domin kai raddi a mai da martani ka ba da amsa a game da abin da ka saba maka wasu suka saba maka wanda ba manufa ce ana tambaya don wannan alkhamis na biyar as-su'alu an mahiyati shay ka zo kana tambaya me ka وذلك مثل السؤال عن التعريفات نحو ما هو الصوت amma ka zo kai tambaya ka ce ni azumi ba ma hukumu saumi ba a azumin ma baka san shi ba yanzu so kake a faɗa ma me azumi ya ce ma huwa saum ya ce huwa kaza huwa kaza daga nan ya ce hukumuhu ma hukumuhu hukumuhu alwuju wa hukumuhu yakunu manduban ko to السادس من an السؤال عن wa anwa'ihi tambaya game da kasuwa abu. da nau'ukansa in aka ce al-aqsam anwa eh aqsam yanzu gidajen na aqsamu ne gidaje da suke unguwa aqsamu ne ɗakuna kuma anwa'u ne domin a cikin gidaje ake samun ina ake samun ɗakuna mun gane فهذه هي أهم الأغراض التي يلقي السائلون أسئلتهم عليها وأن سنة مفي مهم من منش منفوتي دمع بيا سكي جيب سكي تنبوين سدنسو في مجالس العلم عمد لسوسين إلمي ولا سيما طلاب العلم مصمم مدى لبن إلمي وقد وردت أسئلة بأغراض أخرى غير هذه في السنة الصحيحة حقيقة واسم نفوف سنزو a cikin hadisai sahihai da suke saba ba a cikin waɗannan manufofin ba ne kallabi sa'ala an sa'ati mata ta kunu Amma wanda ya zai tambaya ce shi ne tashin alkiyama a cikin waɗancan tambayoyin a cikin waɗancan manufofin guda shida wanne ne ya faɗi a ciki ya ce za a yi tashin alkiyama ko wani zai iya ƙoƙarin malko shi ya sa shi a cikin waɗannan shida kun ga ba haka ba ne fa iza alqa sa'il su'alan fi majlis al idan mai tambaya ya tambaya a majalisin ilimi fallazi yajibu ji an-nazru ila ghadhihi abin da ya wajaba shine mai ba da amsa kalli manufarsa وهل هناك فائدة علمية تعود عليه في الدنيا والآخرة أو لا sannan akwai wata fa'ida da za a iya komawa a gareta? ta an yi wannan tambayar fa'idan nan ta duniya ko ta lahira fa iza kana hunaka fa'idatu idan akwai fa'ida ta udu alaihi fi duniya wal akhirati ujibu an su'alihi to sai a bashi amsarsa wa illa ujibu anhu bi uslubil hakimi idan ba haka ba sai a masa salam magana na mai hikima sai a juyar da shi aw ushida ila ma bari an yas'ala anhu ko kuma a shirya ta guji zuwa ga abin da ya kamata ya tambaya ce ba haka ya kamata ka ce ba tambayar da ya kamata ka yi ita ce kaza hmm. tambayar da ya kamata ka yi ita ce kaza kamar wancan da ya zo yana tambayar al-Imam Ahmad bin Hanbal a game da ya juju ma majuju musulmai ne ko ba musulmai bane shi ya ce duk ka fahimci ka'idojin musulunci ka iya komai na musulunci ka zo kai tambayar musulunci ya juju ma majuju to shine shi ko uslubul hakim shine mutum ya yi tambaya in ya tambaya sai a fahimci tambayar ba kan titi ta ba ba kan gwada daidai take ba shi ku a bashi amsa akan abin da ya kamata a tambaya kai mun gane shi na ke ce masa usudubul haki shi wani yanzu sai yana maka tambaya shi yanzu sai ya ce maka sai yanzu yana maka tambaya sai yana cewa wa ya kamata in zaɓa a zaɓe sai ya faɗi sunayen 'yan takara ita cikin suwa kake sawa kake in zaɓa kake son zaɓa sai ka ce masa sayyiduna abubakar radiyallahu anhu mutumin kirki ne sayyiduna umar mutumin kirki ne sayyiduna usman mutumin kirki ne sayyiduna ali mutumin kirki ne suna da amana suna da gaskiya suna da adalci suna da kula da talakawa suna da kaza suke shi wa ka ce zaɓa ka ce mai zaɓo wani mana uslubul hakimi nan salon magana ne mai hikima Allah ya bamu wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh